رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أن assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka ko ce a wannan makaranta mai albarka makarantar ramadan wanda muke cikin littafin almajalisar ramadaniya wanda muke cikin majalisi na goma sha takwas wanda yake mana bayani akan iya a ah, bayan kammala shirin wani uwaye mun tambaya cewa lallai darajatul qadari sai a kwana 21 ake samun sa wani Allah baya tare da mu lokacin a karatun mu na baya da ya gabata cewa akwai hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zala ke cewa wanda daga cikin sahabbai yake cewa a ah, wata rana mun yi itikafi a goma tsakiya na Ramadan sai manzon Allah ya zo mana a daren ya fito a daren 21 ma'ana ranar 20 ga wata kenan da yamma sai manzon Allah yake cewa nayi mafarki ma'ana nayi mafarki ma'ana a wannan daren na 21 kenan cewa an nuna min darajatul tilkadari to wasu malaman suke cewa kenan darajatul tilkadari ana samun shi ne a daren 21 a wata ruwa maza da ke cewa wanda zai neme shi neme shi a bakon a wutari na bakon karshe kenan daren 27 da bakwai kenan to kaga wannan ruwayar ta nuna daren 21 wannan ruwayar ta nuna daren 27 to da wannan waɗansu malamai suke cewa kenan darajatul tilkadari ba wai a dare ɗaya yake zuwa kowace shekara ba zai wannan shekara zai iya zuwa 21 wata shekara ya curu 23 wata shekara 24 da makamancin wannan Allah ya samu dace a karatunmu inda muka tsaya a baya mun tsaya a babin da yake bayani akan itikafi inda muka fara bayanin cewa mai itikafi in yana itikafi ba zai fita daga masallaci ba sai da larura larurar mala ya kawo mana kamar wankan janaba kamar fita ya sake alwala idan alwalarsa ta warware ko biyan bukata ko ya je ya so abinci ya ci ko ya sha abin sha ko makamancin wannan idan mutum ya fita saboda wata larura ya da wannan itikafin sa bai lalace ba amma idan mutum ya fita daga masallaci haka kawai ba tare da wata larura ba ya tafi yawo ya dawo Wani itikafin sa ya lalace to sai malaka cewa wala yanbaghi lil mu'takifin bai kamata ga mai itikafi ba an yaqta itikafahu ya yanke wannan itikafin nasa da timaririn saboda zuwa duba mara lafiya ma'ana kana itikafi sai aka zo aka ce wannan uwanka ba shi da lafiya to malamai suna cewa bai kamata ka yanke wannan itikafin dan ka je ka duba wannan mara lafiyar ba aw shuhudu jinaza haka bai halatta mutum ya yanke Eh, sa dan ya je wajen sallar gawa ko binne gawa ko makamancin wannan ba fa in kana marid aw sahibul janaza mimman lahu haqq alal mu'takif amma idan shi mara lafiyar ko kuma shi wanda yake ma'ana gawar wanda za a yi mata jana'iza din daga cikin wanda shi mai itikafi yake da haƙi a kanta ne fa ina lil mu'takib istithna ma'ana istithna inda dukhulihi mu'takifihi to shi ba wasu malamai suka ya kamata ga mai itikafi yayi togaciya duk lokacin lokacin da zai shiga wannan itikaf togaciya kamar ya ma'ana togaciya kamar ya ce to inda na shiga itikafin nan da niyyar idan wani nawa ba da lafiya zan fito in je in duba shi ko kuma da niyyar idan aka yi rasuwa zan fito in je janaza to wannan babu laifi wasu malamai suke na abin da ya fi ma shine ya bari ma'ana ya bari ma kada ya je kura dan uwan nashi wannan shi ya fi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake itikafi baya fita daga itikafi dan ya je duba mara lafiya sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah lokacin yakan tambayi halin mara lafiya yayin da yake itikafi amma ya fita da ya je duba lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan gabar magana ta gaba wasu malamai suke cewa ikhradul mu'takif shay'un min badani kharajun la yabu itikaf wai idan mai itikafi ya fitar da wani bangaren jikinsa daga masallaci wannan bai bata itikafi ba mutum yana itikafi haka sai ya dan leko waje daga cikin masallacin da ya dan sha iska ko dan ya wani magana ko dan ya dan rako wani wannan sa bai baci ba yana nan me dalilin da yake nuna haka shine hadisin da ya tabbata daga rana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta cewa ta kasance tana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin kansa a lokacin tana al'ada shi kuma manzon Allah yana cikin masallaci yana itikafi ita kuma tana cikin ɗakinta manzo Allah yakan miƙo kansa manzo Allah sashen jikinsa yana cikin masallaci kanshi kuma yana waje ga nana Aisha nana Aisha tana taje masa kaga wani bangare na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ma'ana ya fito daga cikin masallacin amma duk da haka itikafin manzon Allah bai lalace ba kenan idan mutum ya fito da wani bangare na jikinsa daga cikin masallaci inda yake itikafi to wannan sa bai lalace ba itikafi yana lalacewa ta hanyar saduwa da mace duk mutumin da yake da itikafi ya sadu da iyalinsa itikafinsa ya ɓaci saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid cewa kar ku yadda ku sadu da su ko ku kwanciyar aure da su a lokacin da kuke cikin masallaci kuke itikafi da wannan ne malamai suke cewa duk mutumin da ya yi sadu da iyali na itikafi itikafinsa ya lalace to yaushe ne ake shiga itikafi to malamai sun yi sabani akan lokacin da ake shiga itikafi wasu malamai suke cewa ana shiga itikafi dab da faduwar rana wasu kuma suka ce ana shiga itikafi ne idan an yi sallar asuba ma'ana ko kuma in ka yi sallar asuba sai ka shiga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin bukhari cewa idan arada an yi atakif manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana so zai iya itikafi ko idan yayi niyyar yin itikafi sallar fajar manzon Allah yakan yi sallar asuba thumma dakhala mutakifa sai manzon Allah ya shiga wurin da yake itikafi kenan da dogaro da wannan hadisin kenan abin da ya fi shine mutum ya shiga itikafi bayan yayi sallah asuba to sai malaka cewa mai ne itakafa al'ashar awakhir duk mutumin da ya yi itikafi a goman karshe fa inna khurujahu min mu'takifihi yakunu bi hululi laylatil eid fitarsa daga itikafi yana zama ne a daren idi shi ma malamai sun yi saɓani yaushe ne mutum yake fita daga itikafi mutum zai fita ne daga itikafi idan an ce masa an ga watan shawwal ko kuma zai bari sai washi gari in za a tafi idi shine zai fita to waɗansu malaman suka ce mutum zai fita daga itikafi ne da zaran an ga wata na watan shawwal shikenan an shiga daren idi to magana itikafi ta kare sai mutum ya fita wace malaman suke ganin a'a mutum zai tsaya ne har ainihin wato ya wayi gari bayan an ga wata din to zai tsaya sai ya sha ruwa a masallaci daga ne tsaya ya kwana a masallaci ma sai washe gari sai a je masallacin idi da shikenan ya gama wanda mutum ya wannan babu laifi yayi to ya kamata kuma shi mai itikafi a lokacin da yake itikafi ya shagaltar da kansa da irin waɗannan abubuwa babban abin da mai itikafi ya kamata ya shagaltar da kansa shine sallah na fulfili misali rawatib ya yi sallah raka a hudu kafin azahar raka a biyu bayan azahar raka a biyu bayan magariba raka a biyu bayan yi tasal bayan sallah isha kuma yayi tasalloli gwargwadon abin da Allah da zana an kira sallah farilla kafin a tada sallah tashi sallah ya zama da yana yawan ta sallah yana yawan yin qiyamul layli na farko gashi a goman karshe ne na biyu gashi yana tikafi na uku wala Allah a cikin dare da tilkadar ne kaga wannan ba karamin alkhairi zai samu ba shi yasa ya kamata mai itikafi ya wuta ainihin wato sallolin dare daga cikin abin da ake so mai itikafi ya yawaita shine karatun alqur'ani ya zama abin da zai mayar da shi a matsayin abokin hirarsa a lokacin da yake itikafi shine qur'ani ya zama ba shi da wani abokin hira fiye da qur'ani duk kullum yana rike da qur'ani da safe ne qur'ani da dare qur'ani amma wannan bai hana lokacin ya dan kwanta ya huta ba to bayan karatun qur'ani abinda ake so mai itikafi yawaita shine zikiri yawaita istighfari yawaita hailala yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita tasbihi waɗannan abubuwan ana so mai itikafi ya yawaita yin su ana so yawaita yin su sannan ya dan takaita yawan zama da mutane kada ya zama a cikin masallacin eh, kaga masallaci ya zama dandalin hirar masu itikafi dan gaskiya waɗansu in suna itikafi in ban da hira ba abin da suke kaga can mutum hudu sun ware suna hira can ma hudu sun ware suna hira nan ma hudu sun ware suna hira wannan kuskure ne ya kamata mutum ya mai da hankali wajen abin da ya kai shi ya amfani da wannan dama wajen samun dacewa da abin da ya kai shi yawan salloli yawan karatun alkur'ani yawan istighfari yawan hailala yawan qiyamul laili waɗannan abubuwa su ya kamata mutum ya dage don ya samu ainihin wato dacewa wannan shine abubuwan da ake so mai itikafi ainihin wato yawaita duk mutumin da yawaita da izinin Allah zai samu dacewa to wannan shine karshen majalisi shine karshen majalis na abin da ya shafi ramadan da abin da ya kunshi ramadan gaba daya da abin da ya shafi lailatul qadari da abin da ya shafi itikafi yanzu inda zamu tashi anan shine ladaban addu'a mun san dole ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai lokuta guda uku duk mutumin da akwai addu'o'in da ba a mayarwa a wannan yanayin ko kuma addu'o'i guda uku Allah baya mayar da su addu'a ta farko shine addu'ar iyaye gada duk iyayen da suka yi wa ɗansu addu'a Allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan addu'ar ba za a wannan addu'a ba za ta fi haka ba addu'a ta biyu shine addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi in yi addu'a sai Allah ya karba ko da wanda aka zalunta kafiri ne kuwa addu'a ta uku shine addu'ar wanda ya kai azumi maza Allah cewa duk mutumin da ya kai azumi ya addu'a to Allah zai karba wannan addu'a ta shi Allah ba zai mai masa ba kun ga yin addu'a ma'ana bayan an kai azumi yana daga cikin addu'o'i guda uku wanda Allah yake karba wanda baya mai da su to dole ne a shekenan duk lokacin da mutum ya kai azumi yayi addu'a duk lokacin da mutum ya kai azumi yayi addu'a duk lokacin da mutum yake sallar dare a cikin azumi yayi addu'a yana cikin sajjada yayi addu'a in ya gama sallah yayi addu'a in ya gama karatun qur'ani yayi addu'a saboda lokaci ne mai albarka mai alkhairi to shi yasa ake so a yawaita yin addu'a a wannan lokuta din domin neman dacewa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki na cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum rabbukum ud'uni rabbukum ud'uni astajib lakum Allah na cewa ubangijinku ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke girman kai daga roƙona ko daga bauta min sai da kuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu kina ya kamata mu yawaita roƙon Allah subhanahu wataala shi Allah madaukakin sarki lokacin da kake yawan roƙonsa a lokacin ne zaka samu kusanci zuwa gare shi shi kuma dan adam lokacin da kake roƙonsa a lokacin da ya nisa da kai ashe ana so lalle mu yawaita roƙon Allah madaukakin sarki dan mu samu kusanci zuwa ga Allah Kar ya zama mun yi sakaci wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ce ni ne ubangijin ku ku roƙe ni ne kuma zan amsa muku Allah ya alƙawari duk wanda ya roƙe shi Allah zai amsa masa Allah yana cewa kuma duk wanda yake girman kai daga roƙona to in saka shi wutar jahannama sannan Allah yana cewa amman yujibal mutarru idza mutarra idza da amman yujibal mutarra idza da'a cewa wane ne wanda zai wane ne yake yake amsawa mabukaci yayin da ya kira shi yujibul mutar al mutar shine wanda ya shiga cikin tsananin bukata to wane ne wanda ma'ana yake amsawa wanda ya shiga tsananin bukata yayin da ya kira shi wa ya shifa su wane ne wanda yake yayi mummuna lalle ba wanda yake wannan in ba Allah ba kenan in har ya zama Allah subhanahu wataala shi yake amsawa mutum idan mutum ya shiga cikin wani yanayi na tsanani shi yake ainihin wato taimakawa mutum idan mutum yana cikin wani yanayi na damuwa kenan ga Allah ya kamata mu koma Allah maɗaukin sarki ya kamata mu roƙa ga Allah ya kamata mu tsaya sannan in har ya zama Allah maɗaukakin sarki shine mai yaye damuwa da bakin ciki da tashin hankali kenan yana da kyau mu tsaya ga Allah mu roki Allah mu koma ga Allah don mu samu sauki a cikin al'amura na rayuwa a wata ar Allah maɗaukakin sarki ke cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijinku kuna masu ƙanƙantar da kai kuma kuna masu boyewa innahu la yuhibbul mu'tadin Allah maɗaukakin sarki baya san masu wuce gona da iri ko masu ta'addanci su ne waɗanda suke barin Allah su kama wani ko su roki ko su yi watsi da Allah su roƙi wani lallai Allah yana so mu dinga roƙonsa shi yasa dan adam kullun ya zama cikin mai yawan addu'a kullun ya zama mai yawan addu'a in ka zama mai yawan addu'a da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai amsa maka to menene abubuwan da suke janyo Allah madaukakin sarki ya amsa maka addu'arka babban abin da yake sawa Allah maɗaukakin sarki ya amsa maka addu'arka shine tabbatar da tauhidi duk lokacin da ya zama tsakaninka da Allah akwai kyakkyawar alaka zuciyarka tana rataye da Allah subhanahu wa ta'ala to zai wahala ka roki Allah wani abu Allah bai baka duk lokacin da aka waye gari kana tare da Allah zuciyarka tana damfare da Allah maɗaukakin sarki kana koma ga Allah a cikin al'amuranka to zai wahala a waye gari ka faɗa wa Allah ka Allah ya yi birsu da kai to da yana da kyau mu gyara alaƙar mu da Allah mu gyara zukatan mu tsakanin mu da Allah ya zama zukatanmu suna damfare da Allah subhanahu ta'ala to za mu samu biyan bukata kowane irin lokuta domin tauhidi shine tushen komai duk wani abu in bayan tauhidi ne abin nan ne tauhidi shine tushen komai idan tauhidi ya tsaya komai mai sauki ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah baya gafartawa idan an mutu ana hada shi da wani a wajen bauta wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta koma bayan haka ga wanda ya so duk mutumin da ya mutu akan shirka Allah ba zai gafarta masa amma duk abin da kake aikata in ka mutu in Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya gafarta maka shi yasa ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara alaka mu tsakanin mu da Allah mu tsaya ga Allah mu rike Allah mu koma ga Allah Allah ya isa mana komai in ka ga mutum yana kokonto to baya da imani babu tauhidi amma mutum yana tauhidi to sa gaba ɗaya ya mai da su zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shine yana daga cikin abin da yake sa babban sababin karbar addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yana daga cikin me yasa yana daga cikin abin da yasa bawa ya kamata in zai roƙo ya roki Allah domin Allah shi kadai ne ba wanda ake bauta in ba Allah ba ba wanda ake koma gare shi in ba Allah ba ba mai azartawa sai Allah ba mai yayewa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah Allah madaukakin sarkin aka dawo gare shi shine al Almani. al-mani ad-daru an-nafi al-mu'izzu al arrafi alkhafi duk Allah ne wannan shi yasa mu dawo ga Allah mu roki Allah sai Allah madaukakin sarki ya amsa mana tana daga cikin falalar addu'a ga wanda yake yin addu'a din cewa addu'a tana kara mutum wani ɗanɗanon imani so lokacin da kake addu'a kama kana ganawa ne da Allah ka ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da kai sai Allah ka ƙanƙantar da kai kana roƙon Allah kana kiran Allah kana komawa ga Allah kamar kana yin wani gani ne na musamman tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala domin duk lokacin da bawa ya karye da zuciyarsa zuwa ga Allah to a lokacin kuma Allah madaukakin sarki zai agaza masa a lokacin kuma Allah madaukakin sarki zai taimaka masa a lokacin Allah zai buɗa masa shi yasa yana da kyau mu yi kokari mu koma ga Allah subhanahu wataala mu dawo ga Allah sai mu samu rahama ga Allah subhanahu wataala yana daga cikin falalar addu'a cewa ba abin da yake mai da kaddara ko ya mai da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta sai addu'a shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisin yake cewa la yarudul qada illa du'a ba abin da yake mai da kaddara ko abin da Allah yake hukunta sai addu'a wala yazudu fil umri illa albir ba abin da yake kara wa mutum tsawon rayuwa sai biyayya ga Allah subhanahu wataala to me ake nufi da wannan abin da ake nufi anna du'a kana sababan fi raddil qada cewa addu'a tana iya zama wani dalili na mayar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta malaci wal maridu qadiya da rabbahu shi mara lafiya ta iya yi wa ya dinga roƙon ubangijinsa yana kiran Allah yana roƙon Allah fa yushfa kuma sai ga an ba shi lafiya ya warke me yasa bai sababi du'a'ihi sakamakon wannan addu'a tashi malaci wa inda nazar wa ta'ammul idan muka tsaya muka kula sosai najid anna al'amar ya'udu li qada'illahi wa qadari zamu ga al'amarin da yana komawa ga abinda da Allah ya hukunta da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara domin me domin Allah subhanahu wataala shi yake kaddarawa cewa wane daga cikin mutane zai rashin lafiya kuma Allah inda zai kimsa masa irin yadda zai roki Allah subhanahu wataala dan ya yaye masa wannan rashin lafiya din kuma idan yayi din Allah dai shine mai iko dai ya yaye rashin lafiya din kaga al'amarin duk yana komawa ne ga me qada'illahi awwalan wa akhirah Allah maɗaukakin sarki dai shi ya hukunta masa ya jarabe shi da wani rashin lafiya ɗin to kuma Allah da shi zai kimsa masa yadda zai roƙe shi don ya yaye masa ɗin kuma idan ya roƙe Allah ɗin Allah kuma dai shi ne zai yaye ɗin kaga dai abin gaba ɗaya yana komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suka yi bayani yana daga cikin ladubban addu'a mu magana cewa annan addu'a ibada wannan shine abu na farko da ya kamata mu fara sani cewa addu'a ibada ce idan aka ce addu'a ibada ce shine menene ibada ibada shine duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki yake so ya yarda da shi kuma yake bada lada a kansa wannan ita ce ibada shi yasa ashe ya kamata mu ji tsoron Allah mu yawaita addu'a domin Allah madaukakin sarki yana cewa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah yake cewa ku ubangijin ku yace ku roƙe ni ku roƙe ni zan amsa muku rabbukum du'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati kun ga Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa Allah ce ladin da suke girman kai daga ibada ta wace irin ibada ita ce addu'a kenan addu'a huwal ibada kenan addu'a ita ce ibada din Allah ce wanda suka yi girman kai daga yi min ibada shine dai addu'a din haka kenan ashe wannan ya nuna kenan addu'a ita ya kamata mu mai da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa dalili da wannan ayar a matsayin cewa addu'a ita ce ibada a cikin hadithin Nu'man ibn Bashir Allah ya kare a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sai manzo Allah ya ce addu'a huwa ibada ai addu'a ita ce ibada wa qara'a sai manzo Allah ya karanta wannan ayar rabbukum ud'uni astajib lakum ila akhirih innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to kaga da wannan ne ya bayyana cewa lallai wanda baya roƙon Allah subhanahu wataala ko yake roƙon wani kuma bayan Allah to ne ya zama mai girman kai kenan daga bautawa Allah subhanahu wataala ashe yana daga cikin ladibban addu'a magana addu'a ibada ce to in kuma in har ibada ce to in za mu ta mai domin Allah sannan mu kankantar da kanmu zuwa ga Allah sannan mu koma ga Allah madaukakin sarki wajen wannan ibada din yana daga cikin ladabban addu'a cewa annabirral walidain cewa biyayya ga iyaye min asbabi ijabati du'a yana daga cikin dalilan amsuwar addu'a ashe duk wanda yake so Allah maɗaukakin sarki ya dinga amsar addu'arsa to ya zama mai biyayya ga iyayensa lalle ne ka zama mai biyayya ga iyayenka lalle ne ki zama mai biyayya ga iyayenki in har kina so Allah maɗaukakin sarki ya amsa miki addu'arki amma duk wanda ya zama baya biyayya ga iyayensa yana kan garewa iyayensa yana wulakanta iyayensa wannan zai wahala ka ga Allah maɗaukakin sarki yana biya masa bukatunsa wale ce huwa min a'zamil a'mal as-saliha allati yaf'aluha al-muslim biyayya ga iyaye yana daga cikin aiki ayyuka nagarin mafi girma wanda musulmi ya kamata ya aikata kuma akwai nasoshi da dama da suke biyayya akan falalar da suke yin bayani akan falalar biyayya ga iyaye da kuma tasirin wannan biyayya ga iyaye din shi yasa zaka ga duk wanda ya zama yana biyayya ga iyayensa da izinin Allah za ga yana dacewa akan al'amura na alkhairi da wahala ka samu mutum yana yin biyayya ga iyaye ya taɓe da wahala ka ga mutum yana biyayya ga iyaye zama lalatacce duk wanda yake biyayya ga iyayensa biyayya ta gaskiya da izinin Allah za ga ya dace da kullun yana dacewa da alkhairi kullun yana samun ci gaba cikin al'amuran rayuwarsa me yasa dan yana biyayya ga iyayensa kuma za ga mutane suna kaunar shi mutane suna son shi me yasa Allah ne yake cusa wa mutane soyayyarsa a cikin zukatansu sakamakon me sakamakon biyayyar da yake ainihin wato ga iyaye shi ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu yi biyayya ga iyaye dan mu samu rahama a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba wani mutum zai zo muku wannan hadisi yana daga cikin hadisin da yake bada labari akan abuwa na gaibu na daga cikin alamun tashin alƙiyama da manzon Allah ya faɗa kuma abin ya tabbata ya ce wani mutum da kira Uwais ibn Amir zai zo muku daga bangaren Yaman za ku same shi na da cuta ta alamar ainihin wato baras kuma mutum ne barun biwalidaihi yana tsananin biyayya ga iyayensa maza la ta lau aqsama ala Allah la abarra inda zai rantsuwa ga Allah akan zai yi wani abu da sai Allah ya kubutar da shi ma'ana da sai Allah ya bashi dama yayi din zala yake cewa in istata'ata ya umar in har in istata'ata in har kana da iko an yastaghfira laka in ka haɗu da shi ya nema maka gafara fafa alkaje nema maka gafara din ga bayan Allah kenan in har kana da iko in ji manzon Allah sallallahu alaihi wannan mutumin bai zo ba Wais ibn Amir bai zo ba maza Allah ce nan gaba zai zo in kuka haɗu da shi in kuna da iko ku neme shi ya nema muku gafara a wajen Allah ku nema manzon Allah yana gaya wa sahabbai wannan maganar tare da cewa zamanin sahabbai shine zamanin da ya fi kowane zamani alkhairi da albarka amma sai ga wani mutum zai zo bayan su kuma manzo Allah yana ba su labari me yasa ya zama haka yake dauke da wannan alkhairi da albarka saboda biyayya ga iyayensa shi sa ya kamata mu yi kokari mu zama masu tsananin biyayya ga iyaye haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon hadisin nan wanda ainihin wato eh, Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud duk sun fitar da wannan hadisin ana hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake ba da labari akan kissoshin waɗannan mutane guda uku wanda suna cikin halin tafiya suka shiga wani kogo dutse ya gangaro ya faɗo ya rufe wannan kofar kogon gaba ɗaya wanda suka yi shawara suka tattauna to ya kamata mi karshe dai suka ce to matsaya mu yi tunani kowa ya yi tunanin wani abu da ya taɓa aikata wani alkhairi tsakanin shi da Allah ya kama kafa da wannan aikin da ya taɓa yi na farkon su abin da ya ce Allahumma in kana li walidani shaykhani kabirani ya allah maɗaukakin sarki ni dai ina da iyaye guda biyu dattawa girma ya kama su kuma ida da ƙananan yara su ma 'ya'yana ne wata rana na tafi in samu wa iyayena abin da za su ci na abincin da ni nake ba su dattawa ne ba su zuwa ko'ina ya ce sai na makara ban dawo ba har yamma ta yi ina dawowa sai tara iyayena sun yi bacci kuma gashi na riga na kawo musu abin da zan kawo musu na abin da za su sha ya ce haka na tsaya a kansu na ƙi yadda in tashe su daga baccin da suke ciki kuma na hana 'ya'yana wanda kuma ga 'ya'yana suna ta motsi suna jin yunwa sun kasa bacci amma na hana su haka na tsaya akan iyayena har sai da aka waye gari suka tashi daga wannan baccin nasu sannan na ɗauko wannan abin shan ya danka musu sannan suka sha ya ce ya allah fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik ya Allah in har ka san cewa wannan abin na aikata ne Allah kai furja ya yaye mana wannan dutsen da ya rufe mu na ramin hasama har hango sama daga cikin wannan kogo da muke ciki fafarraja Allahu furja hatta yaruna min nan take Allah madaukakin sarki ya kofa har suna ganin sama to kun ga a cikin waɗancan mutane guda uku mutum na farko ya yi tawassuli ne da biyayya ga iyaye ma'ana ya kama kafa da biyayya ga iyaye ya ce ya Allah na samo abin da za su da abin da za su sha amma na zo na tara suna bacci kuma ga 'ya'yana suna jin yunwa sun kasa bacci haka na tsaya akan iyaye na na in tashe su har sai da suka tashi daga wannan baccin dan kansu ta ɗauko na abincin da ba su suka ci suka ji daɗi sannan na ba 'ya'yana to wannan aikin alkhairi ne yayi kuma biyayya ga iyaye ne ya ce Allah in na yi wannan abin ne domin ka Allah ka yayi mana wannan abin kuma Allah nan take amsa addu'a yayi musu kenan wannan ya nuna biyayya ga iyaye yana da matukar muhimmanci kuma ashe ya halatta mutum in yi wani in yi wani kyautatawa ga iyayensa ya yi tawassuli da wannan kyautatawa da yayi ya nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa laifukansa saboda falala da girma da take tattare da biyayya ainihin wato ga iyaye yana daga cikin ladabban addu'a shine an so mutum ya gabatar da wani aiki na gari kafin ya yi addu'a ma'ana kafin ka yi addu'a ka yi wani aiki na alkhairi sai ka kama kafa da wannan aikin da kai kamar sallah mutum ya yi sallolin nafila ko sallah farilla ya halatta ya tausiri da wannan sallah da ya ce Allah dan wannan sallah da Allah ka biya min bukatata mutum ya tausiri da ita in yi aikin alkhairi wa zakka ko mutum ya yi zakka ko ya yi sadaka ya yi dan Allah ya yi tawassuli da wannan zakka ko wannan sadaka da ya yi ya roki Allah subhanahu wataala wasu sadaka ko mutum ya bada sadaka ya yayi tawassuli da wannan sadaka ya roki Allah wasila ko mutum ya sada zumunci wannan sada zumuncin da kai ka yi tawassuli ga Allah ka roki Allah madaukakin sarki bukatarka wala ce wani hadda makamancin wannan min alqur ne daga duk abin da zai iya zama kusanci daidaita tsakanin mutane guda biyu wata ziyara ka kai ilimi ka bayar karatu ka karantar karatun qur'ani kai istighfari kai tasbihi kai hailala kai salati kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ayyukan alkhairi ne to mutum yi kokari ya kama kafa da waɗannan ayyuka na alkhairi din da yayi ya nemi aina shi ma'ana ya kama kafa da waɗannan ayyukan da ya nemi gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malai ce allati tajlubu mahabbatallahi lil abd wanda waɗannan abubuwan suna janyo soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa kuma suna ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin mahabbatullahi lil abd to wani ridahu anhu domin soyayyar da Allah maɗaukakin sarki ya nuna bawa ya wadatar Allah ya da wannan bawan kuma Allah ya karfafa wannan bawan Allah ya taimaka wannan bawan sannan Allah ya amsa masa addu'arsa kenan ya kamata mu dage da yawan ayyukan alkhairi sai mu kama kafa da waɗannan ayyukan da muka yi sai mu nemi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zai gafarta mana bala ya ce fa idan sallar abd idan bawa ya tashi ya sallar farilla ko sallar nafila thumma da'a sannan ya yi addu'a au sama ko kuma ya tashi ya azumin nafila ko azumin farilla thumma da'a sannan ya yi addu'a au sallin arhamahu ko kuma ya sada zumunci bayan ya sada zumunci sun mada sannan ya addu'a kana zalika aqrab listijaba listijabatu du'ai to wannan shi zai fi zama kusa amsa maka addu'a ka ma'ana sabanin haka mutum ya tashi ya addu'a mutum ya wani aikin alkhairi sai ya addu'a wannan sai ya fi zama Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'a cikin gaggawa fiye da in ya tashi ya addu'a haka nan kenan yana da kyau malaci wa qabulahu wa inhu kuma wannan shi zai sa amsa masa wannan addu'ar kenan yana da kyau kafin mu yi addu'a mu waɗansu ayyuka na alkhairi mu waɗansu ayyuka na gari sai mu yi addu'a to yin wannan addu'ar zai sa Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana kuma Allah maɗaukakin sa mu ƙara samu kusanci zuwa ga Allah sannan kuma Allah zai dinga amsa mana wannan addu'o'in namu yana daga cikin ladaban addu'a shine al-iktharu min nawafil al-ibadat ba'da al-fara'id min asbab ijabati ad-du'a malai ce yawan nafilfili yawan nafulfuli bayan sallar farilla yana daga cin abin da yake sa amsawa bawa addu'arsa katharatun nawafil al-ibadat ba'da al-fara'id ka salatin nafila kamar sallar nafila mutum ya yi sallar azhar ya tashi sallar nafila ya yi sallar magariba ya tashi sallar nafila ya yi sallar isha ya tashi sallar nafila kafin sallar asuba ya yi sallar nafila to yawan nafulfuli mutum ya tashi sallolin dare yawan nafulfuli yana sawa Allah madaukakin sarki ya amsa bawa addu'arsa haka nan wasu mu tatawu haka nan azumi na nafila ya yi azumin ramadan sai tashi azumin litinin da alhamis azumi uku na kowane wata azumin ashura azumin tasu'a azumin ranar arfa irin waɗannan azumumuka na nafulfuli suna daga cin abin da yake so Allah maɗaukakin sarki amsa bawa addu'arsa wasadaqatul mustahabba haka sadaka ta mustahabi ma'ana sadaka ta mustahabi mutum bayan zakata wajibi ya ga wani mabukaci wani talaka ba ya da hali ba shi da abin da zai ci ba shi da abin da zai dinka wa 'ya'yansa da sallah ba shi da abin da zai ci abinci da sallah ya samu ya taimaka wanda ba su da hali to wani yana daga cikin abin da yake sawa Allah madaukakin sarki ya amsa ainihin wato addu'arsa malai ce wa nahwaha min nawafil ibada da wasu daga cikin daga nafilfili na ibadoji tuaddi ila ijabati du'a hadal mutakarrib ila rabbih suna daga cikin abin da yake sawa Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar wannan bawa mana zuwa ga ubangijinsa bin nawafil ba'd al fara'id ta hanyar nafilfili bayan farilla abin da yake gaskata haka shine hadithin abi hurairah Allah ya kare yadda a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah qal wannan hadithin ne kudusi Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil har duk wanda ya gaba da masoyina mai taimakawa addini na mai taimakawa sunnata ni kuma ina masa shela da yaki wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay bawana ba zai kusance ni da wani abu ba A Habbu ilayya mafi soyuwa a gare ni min maftarattu alaihi fiye da abinda da na wajabta masa ashe babban abin da zai sa bawa ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da Allah madaukakin sarki wajabta wa bawa ashe yawan yin abin Allah ya wajabta maka na abin da ya shafi salolin dare na abin ya shafi salolin farilla azumi na farilla abubuwan da Allah maɗaukakin sarki wajabta maka idan ka tsaye akan su to za ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bawana ba zai gushe ba yana kusanci zuwa gare ni yana yin abubuwan da na wajabta masa yana ƙara matsowa yana ƙara matsowa ma yazalu ma yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawana ba zai gushe ba yana kusanto ni ta hanyar nafilfili ma'ana mafi soyuwar abin da zai sa ka zama na kusa da Allah shine yin abin da Allah maɗaukakin sarki wajabta maka to idan kai abin da Allah maɗaukakin sarki wajabta maka sai kuma ka ci gaba da yin nafulfuli to kuma za ka ci gaba da kusantar Allah duk lokacin da kake nafulfuli kana ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kake nafula kana ƙara kusantar Allah shi yasa manzon Allah yake cewa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawana ba zai gushe ba yana kusantowa zuwa gare da nafulfuli har sai na so shi fa idza ahbabtuhu yayin da na so bawana kuntu sam'ahu alladhi yusmi'u bihi sai na zamani ne jinsa wanda yake ji da shi sannan kuma da zamani ne ganinsa wanda yake gani da shi na zamani ne hannunsa wanda yake dafa abubuwa ko yake dora abubuwa da su sai kuma da zamani ne kafarsa wanda yake taka yake tafiya da ita wazala ce wa in sa'alani inda zai tambaye ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala la utiyannahu wallahi zan bashi wala in ista'adhani inda zai nemi tsari na la'u'idhannahu wallahi zan tsare shi na abin da Allah madaukakin sarki faɗa kenan saboda haka idan muka kalli wannan hadisin hadisul qudsi ya kunshi abubuwa da dama abu na farko Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da mu yawan yin abin da ya wajabta mana kamar yadda Allah yake cewa bawa na ba zai kusance ni da wani abu wanda nake so ba fiye da abin da na wajabta masa kar mu sakaci da salloli na faralla sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i sallar asuba kar mu sakaci da wannan salloli kar mu sakaci da azumin watan ramadan wanda Allah maɗaukakin sarki wajabta mana dan wannan zai samu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to sai Allah ya ce cewa daga nan kuma bawana ba zai gosi ba yana kusanta ta yana kusanta ta yana kusanta ta har in so shi idan na so shi sai na zame masa jinsa wanda da shi yake ji me ake nufi anan ma'ana sai zama bawa ya saba da jin alkhairi burinsa ya ji abin da Allah ya ce burinsa ya ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran ya ji abin da Allah ba sai ya ji hankalinsa ya tashi ba zai iya hakura ba sai ya bar gurin ko ba zai iya hakura ba sai ya daina jin abin wannan shine na zama jin sa kenan sannan na zama ganin sa wanda yake gani da shi sai a waye gari bawa baya so ya ga komai in ba alkhairi ba baya so ya ga komai sai abin da Allah yake so sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah ya ce duk abin da yake Allah baya so to ba zai da gani ba yace kuma sai na zame masa sa wanda yake dafa abubuwa da su sai ga bawa kullum baya tunanin bare baya sai ya taba abin da Allah ya haramta kullum kokari yake ya dora sa akan abin da Allah ya halatta ya dora sa akan abin da Allah yake so ya dora sa akan abin da Allah ya dada shi yace kuma sai in zama kafarsa wanda yake tafiya da ita za kullum bawa baya tunanin ya tafi gurin shedanci ko gurin abin da Allah baya so ko gurin abin da Allah yana kullum kokarinsa shine ya za a yi ya tafi yayi abin da Allah yake so ya za a yi ya tafi ya je abin da Allah maɗaukin sarki yadda da shi ya za a yi ya je abin da zai ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce to wallahi inda bawa na zai roƙe ni a wannan yanayin wallahi zan bashi sai da Allah ya rantsuwa ya ce wallahi inda bawa na zai roƙe ni wallahi zan bashi kina ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah dan mu samu dacewa ga Allah dan in mu roƙi Allah Allah ya amsa mana addu'o'in mu sannan Allah ya ce wallahi da zai nemi tsari na wallahi suna tsare shi kenan yana da kyau mu dinga neman tsari a wajen Allah subhanahu wataala mu dage da ayyukan alkhairi dan mu zama na Allah yanda in mun nemi tsari a wajen Allah Allah madaukakin sarki zai tsare mu wannan shine abin da ya kamata mu yi dinga yawaitawa dan mu samu dacewa ga Allah subhanahu wataala to wannan suna daga cikin ladaban addu'a wanda ainihin wato malai ya kawo a wannan littafin na ainihin wato almajalis ramadaniya wanda muke karantawa a wannan makaranta mai albarka makarantar ramadan majalisin da za mu tashi shine majalisi na goma sha tara ko majalisi na ashirin shi ma dai ɗori ne akan wancan wanda yake mana bayani akan ladaban addu'a yana daga cikin ladaban addu'a shine istihbabu istiqbal alqibla inda du'a an so mutu idan zai addu'a ya fuskanci alqibla ma'ana ya kalli inda ka'aba take ya kalli bangaren da ka'aba take ko mutum zai addu'a ya kalli bangaren da ka'aba take domin masa ma'ana inda ka'aba take bangaro ne da dama to sai ga ina ne ake sallah ake kallo sai kallo wannan gurin idan zaka yi rashin wato addu'a in ba gane ba kawai ga ina ne musulmi suke kallon za su yi sallah to kai ma sai kallo wannan gurin sai kai addu'a wannan haka malamai magabata suke yi in za su yi addu'a sukan shin wato yi kokari su fuskanci alƙibla domin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a addu'o'insa da dama idan zai yi manzon Allah yakan kalli alƙibla lokacin da zai waɗannan addu'o'i din kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka fitar da wannan hadisin lokacin da manzon Allah ya yi mummunan addu'a ga kafirin Qurayshawa manzon Allah ya addu'a manzon Allah ya yi mummunan addu'a ga kafirin Qurayshawa manzon Allah da dai wannan addu'ar manzon Allah alqibla ya kalla ya kalla alƙibla ya yi ta addu'a kamar yadda abdullahi dan masud allah ya kare da gare shi ya ruwaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ka'aba ya fuskanci ka'aba ya yi addu'a ga waɗansu mutane daga cikin kafiran ƙurashawa kamar shaiba ibn rabi'a utba ibn rabi'a alwalid ibn utba da abu jahal ibn hisham da makamantansu da da musu yake cewa wallahi duk waɗanda wanda manzan allah ya musu mummunan addu'a ban gushe ba sai da na gansu gaba ɗaya ainihin wato an kashe su lokacin da aka je yakin badar to wannan ya nuna manzan allah sallallahu alaihi idan zai addu'a yana kallon alƙibla shi yasa mu idan za mu yi addu'a sai mu kalli alƙibla domin neman dacewa da amsawa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin ah, falalar addu'a da ladabin addu'a shine a fuskanci alƙibla lokacin da za a yi addu'a da fatan Allah maɗaukakin sarki a amsa mana mu a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka ubangiji Allah sa duk abin da muka roƙa Allah ya amsa mana abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladas abin da muka kuskure ubangiji Allah gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا في كل حين في كل حين